let's go there Gama zampara. zamfara dan buro bannan ga ma zamfara wallahi Allah ne nake ba ku labari mun ciwon su ba su ba kayan su dan buro bannan ina iskar zamfara suna ina ina iskar zamfara dan Allah ina iskan zamfara ina iskan zamfara ina iskan zamfara ina iskan zamfara dan buro bannan ba su ba kansu Allah ta ba su ba kansu Allah na ga maka iskan zamfara ko ɗan iskan zamfara ba su ba kansu Allah Allah na ke ga muku Allah wallahi kuwa ba su ba kansu ba su iyawa ba su iyawa duk ƙarya ne wallahi duk ƙarya ne Allah duk ƙarya ne ko duk ƙarya ne na baka labari Allah guduwa suke sarkin yaƙi wallahi kuwa duk labari ne wallahi duk labari ne sun gamu sun gudu wallahi sun gamu sun gudu Allah ya iskan zamfara ba su yawa wallahi tallahi ya iskan zamfara ba su yawa Allah na ke ba ku labari da iska ne mun cinye na cinyewa eh ba sa yawa eh ba sa yawa kai ma Allah ba ka ki eh to je ne kai bulo ba na gaya maka this is rocket arab ba ba yawa ba siya. sudun banza sudun banza guduwa su kai wallahi tallahi babana ka kalle su Allah saka Allah biya bukata kawai ga wani ci a to yana ah, eh, a ah, no a daidai ne daidai ne oh oh, oh. mu kama mu kama withdraw withdraw withdraw withdraw withdraw dan ba ni kana malam ina malam ina this is abokina na hawa kenan kai buro ba na hawa kai buro ba na hawa gaskiya ne baba na wallahi ba su ba kansu suke ba su ba kayan su matsaurata ne su gudu suke babu su babu kayan wallahi ba su ba kayan su ss ss ba su iyawa wallahi Allah you are good we are there baba na we are there we are there let me carry my bike baba ba su iya ba eh ba shi ina nan ina nan mashin na wane mashin na wane da shi nake kona sai <laughs> kazi ta na gudu kenan ina raye dan buro bannan